الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu yau yini na biyu a yinnai da aka ware guda goma da izinin Allah domin gabatar da daura ta tarbiyya a wannan masallaci masallacin telex yau muna 24 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu kuma yau sha uku ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin kamar yadda jiya a majalisunmu na farko kuma yini na farko mun gabatar da shimfiɗu guda biyu shimfiɗa ta farko ita ce tarjama taƙaitacciya ta babban malami al'imam ibn rajab alhambali wato abdurrahman ibn ahmad ibn rajab sannan kuma muka yi shimfida a game da littafinsa alhikamun jariratu bin ida'a من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة wanda shi ne littafin da za mu fara karantawa da izinin Allah a yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya tsare mu daga aikata abin da ba daidai ba a jiya ina faɗin sunan littafin al-imam iraqi sai na ce alba'is al kuskure ne fathul mujis sharhu alfiyat al-hadith iraqi yana da wannan littafin sannan al sahawi shi ma da ya zo ya ɗauki wannan littafin na alfiyat al-hadith na aliraƙi ya masa sharhi kuma sai ya sa masa wannan sunan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 wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan khutbatul haja mutane da an saba da ita sai yace arsalahu bayna dai sa'ati bashiran wa nadira Allah madaukakin sarki ya aiko annabin sa wanda muka shaida cewa manzon sa ne ya aiko shi bayna yaday sa'a gab da tashin alkiyama wannan malamai suna ce masa bara'atul istihlal malaman balaga za ka yi wani abu za ka yi wani bayani to tun a shimfiɗarka sai shimfiɗarka ta zama gabatarwa a game da abin da kake so kai bayani kansa ai a cin hadisin mu da za mu sharhin sa hadisu bu'istu bayna yaday sa'a to ne sai al-imam ibn rajab sai ya dauko sai ya ce arsalahu Allah ya aiko shi manzanmu mu sallallahu alaihi wa sallama baina yadai sa'ati gabda tashin alkiyama bashiran ya zama mai bishara ga waɗanda suka bi shi suka kyautata aiki naziwa nazira kuma ya zama mai gargaɗi ga waɗanda suka saba ma umarninsa umarnin ubangijinsa da ya aiko shi wada'iyan ilallahi bi iznihi wa sirajan munira sannan kuma ya zama mai kira ilallahi zuwa ga abi Allah bi iznihi kuma Allah ne ya ba da izini izini na shari'a kuma ya zama wa sirajan munira ya zama sirajan ya zama wata irin fitila muniran mai haskakawa fa hada bihi min ad-dalala sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da mutane ta sanadiyarsa min ad-dalalati suka barbata wa basfara bihi min al-ama sannan yasa aka zama ana gani ta sanadiyarsa alhali da a cikin makanta ake nan albasar ana nufin ziddul jahilci kenan sannan al'ama nan ana nufin aljahil shi yasa ai wanda bai san komai ba ake ce mishi al'ani daga al'ama ne saboda la yubsir wa innama yastati'u al an tariqi ƙa'idi ko bi wasitati qa'idi sai an jashi sannan yake iya jayuwa kaga al'ama ba to haka al'ami mutumin da bai da ilimi wa da bihi min al-ghayb sannan Allah madaukakin sarki ya shiryar dai ta sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-ghayb malaman mu suna cewa akwai bambanci tsakanin al-huda da ar da abalal da al-ghayb idan aka ce abalal. kishiyarta ita ce alhuda shine mutum ya shirya daga abin da da bai sani ba a sanar da shi abin da bai sani ba to sai a ce hadahu hadahu allamahu ya karantar da shi fasara muhtadiyan sai ya shiryu kishiyarsa kuma abdalal mutum ya bata akan jahilci amma idan aka ce alghai shi kuma shine bata akan ilimi a rushdu kuma ya zama an tunatar da kai abinda kake da ilimi a kansa shi yasa Allah ya kore ma manzo Allah sallama ad-dalalu da al-ghayyu yace wan najmi idha hawa yace ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ai laysa dallan wa laysa ghawiyan ba ba ba ba batacce bane shi akan jahilci sannan ba batacce bane shi akan ilimi wato akan shari'a ta ilimi yake wa fata fataha a a'yunan umiya sannan Allah maɗaukacin sarki ya bude idanuwan da suke makaci da Annabi sallallahu alaihi kafin zuwan manzali sau mutane ba su san hanya ta gaskiya ba wa azanan summa da kuma kunnuwa waɗanda suka kasance kurane ba ta ji Allah maɗaukacin sarki ya bude waɗannan kunnuwan ta sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa gulfa sannan da zukata waɗanda aka sa musu murfi da aka sa musu gilaki aka kulle su ba su san shari'a ba amma ta sanadiyar har annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki ya bude su waɗannan ababen guda uku da malam ibnu rajab al-hanbali rahmatullahi alaihi ya ambata sune alatu ta'allum alatul idrak alatul hidaya sune na'urori da Allah madaukakin sarki ya sanya ma dan adam domin ya samu ilimi ta sanadiyar su kuma ya shirya sallallahu alyhi wa ala alihi wa soɔɗihi wa sallama tasliman katira allah ya salati a gareshi allah ya salati ga iyalansa allah ya salati ga sahabansa allah ya yi aminci gareshi da sahabansa da kuma yan gidansa ga baki ɗaya tasliman katira aminci wanda ya kasance mai yawa in an ce salatul lahi ala abdihi malamai suka ce zikirin wasu na kuɗi abinda ake ce ma allah ya yi mabawansa salati. shine Allah ya ambaci mutum fil mala'il a'la ya ambace shi a wajen bayansa maɗaukaka sannan kuma ya yabe shi shine ake ce salatu salatullahi ala abdi shi yasa suke da ka'ida suke cewa salatullahi ala abdi zikrun wa sana'u wa salatul abdi ala ghairihi malabun wa Allah madaukakin sarki ya mabawansa salati to zai ambace shi ambato mai kyau a wajen bayinsa maɗaukaka shi kuma idan bawa ya ce Allahumma salli to ya tsulubu wa ya tsulubu min Allah an yazkura al-abd mazkura al alaihi bisana Allah ya yabe shi ya ambace shi da yabo الإمام بن رجب سيتي أخرج min من حديث ابن عمر رضي الله al’imamu ahmad ya fitar a cikin musnadinsa kamar yadda muka gabatar a majalisi na farko a wurare guda uku a cikin musnadinsa anin nabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu shi kuma daga ma'aiki sallallahu alaihi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace bu istu bi sayfi bayna yaday sa'ati an aiko ni da takobi gab da tashin alkiyama hatta yi ubadallahu wahdahu la sharika lahu har abauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da an hada shi da abokin tarayya ba waju ila rizqi sannan an sanya arzikina tahta zilli rumhi a karkashin inuwar mashina waju ila dhullatu was-sagharu sannan an sanya az-dhullatu kaskanci was-sagharu da lalacewa alaman khalafa amri da dukkan wanda ya saba umarni na wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda ya kama da wasu mutane to ya zama a cikin su wannan eh, haka hadisin ya zo a cikin al-musnad na al-imamu ahmad rahmatullahi alayhi sau da haka mun riga mun yi bayanin hadisi sau da haka in an lura hadisin yana da gaɓoɓi shida gaba ta farko bu'istu bisayf gaba ce bayna dai sa'a gaba ce biyu hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lahu gaba ta uku وجعل رزقي تحت ظل رمحي gaba ta hudu wa ju'ila dhullatu was-sagharu ala man khalafa amri gaba ta biyar wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum gaba ta shida kuma haka al-allama ibn rajab ya dauke su daya bayan daya domin sharhin sai ya ce fa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace bo istu bisayfi an aiko ni da takobi an aiko kuma manzo Allah su zama da rahama وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت له لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أن أيقوا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة an aiko shi da takobi ya'ani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi annallaha ba'athahu da'iyan ila tauhidihi Allah maɗaukacin sarki ya aiko manzon sa sallallahu alaihi da'iyan ya zama mai kira ila tauhidihi zuwa a ta Allah shi kadai bisaifi da takobi ba da du'a'ihi bil hujjati bayan kuma kiran da manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake yi da hujja shi yasa mala ibn taymiya yake cewa uqiya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam quwwatay Allah ya ba manzon Allah su sama karfi biyu quwwatal bayan wa quwwatas sinan akwai karfi na ilimi akwai wanda da ilimi zai biyu wa kuwata sina akwai kuma wanda shi kuma ba zai biyu ba sai da ƙarfi na takobi sannan sa aiko manza Allah su sama da takobi ba bakon abu bane ɗabi'ar ɗan adam ita ce shi ɗan adam Allah maɗaukacin sarki ya halice shi zai jin magana ga shi ɗan ƙaramin halitta da halƙus samawati wal ardi akbaru min halƙin nan amma kuma ɗan adam sai tsaurin ido sai na a yake cewa dawa'uka minka wa wa ma tubsiru وداؤك منك وما تنظر وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر غاكا ciwonka tare da kai maganinka na tare da kai ya dan adam kuma kana ganin ka dan tsugul amma duniyan nan gabaki ɗaya kuma dukkan gabaki ɗaya kai take mai hidima to kaga ɗan adam ke nan. sannan ma damar za a zauna a duniya wani na kan wata fahimta wani kuma na saɓaninta to da wuya idan ba a gwarza ba domin za a rika firari za a rika dambe za a rika kokuwa a tsakanin wancan mai waccan fahimtar da kuma wancan mai wancan fahimtar kuma kowa zai zama yana buƙatar galaba yana buƙatar ya samu rinjaye akan ɗan'uwansa ɗan’uwansa shi sa takobi ba manzala ta sama kawai ya zo da shi ba annabawan Allah ga baki ɗayansu sun zo da takobi dukkaninsu sannan kuma waɗanda ma ba mabiya annabawan Allah ba ne to sun san takobi kuma sun san yaƙi so daga ba bakon abu ba ne faman lam yastajib ila at-tauhid bil qur'ani wal bayani duk wanda bai amsa ba zuwa ga tauhidi ya bi tauhidi ta hanyar Alkur'ani wal hujjati da hujja wal bayani da kuma bayanin da za a masa wanda da al hujjatu da al bayan dukkaninsu suna cin alkur'ani du'iya bis sayf sai a kira shi da takobi shine mawakin Hausa yake cewa in sun iya a ba su kashi ko قال الله تعالى ألا مدوكة سلسياتي لقد أرسلنا رسولنا بالبينات حقيقة من أيكو من ذنم ده هجوجي هجوجي ننما مجانا ده كم هجوجي وأن ده أكي جننس هجوجي وأن ده سكي مجانا سوني بيانا ده من ذنن سكي تاشي سيدة كنس ستتونا ده متعننس hujjar da ta fi kowace ƙarfi ita ce hujjatul ƙwa'ad hujja alkur'ani da aka ba annabin mu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin qur'ani kuma ya zama khatamul hujjaj sannan kuma akwai hujjoji su kuma waɗanda suke mu'jizoji waɗanda ganin sa ake yi asa Musa yadu Musa ihya'u Isa al-mauta da makamantansu wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan sannan muka saukar a tare da manzannin nan namu annabawanmu littafi aka ba kowa littafi gwaggwadon irin bayanin da ake bukatar yi ma mutanensa wani mizan sannan aka ba su ma'auni aka ba su ma'auni malamai suka ce ma'aunin nan shine abinda Allah subhanahu wata'ala yake kunsawa a cikin kwakwalen mutanen zamaninsu na su tantance abin da yake daidai da abin da ba daidai ba shi yasa malam ibn tamiya rahmatullahi alaihi yace asali ba mai bukata sai an koya mishi mandaki kowa yana da mandakin shi sai dai idan kai mahaukaci ne in mutum ya zo mahaukaci to bai da mandaki amma asalin mandaki ba a bukatar mandakin aristafa kowa yana da nizaninsa Allah ya bashi wannan a cikin kwakwalwar ya tantance abin da yake daidai da abin da ba daidai ba وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ليقوم الناس بالقسط من يحكى إذا متعنى سزونا دا آدلش أشياء بزاء أتبع سامن آدلش إذا متعنى با أكان وحي تكبا باب آدلش أولا أبو سي أبن دي زم وحي قال وانا اللام اللام التعليج ليقوم الناس بالقسط كمان كاتي لماذا أنزلت يا ربنا rusulaka bil bayyinati wal huda ko rusulaka bil bayyinati wa anzalta ma'ahum al kitaba wal mizan fa ajaba ar-rabb subhanahu wa ta'ala li yaquma an-nasu bil qist anzaltu zalikum li yaquma an-nasu bil qist na saukar da waɗannan ababen ne don ku mutane ku tsayu akan adalci idan babu wahayi ba za a yi adalci ba 'yan uwa adalci yana cin shari'a Allah wa anzalna alhadida ka gani ko Allah Allah madaukaki yace sannan muka saukar da alhadid ƙarfi. da da me ake yin takobi da ƙarfi. wa anzalna alhadida fihi sun shadid muka saukar da ƙarfi a cikin akwai ƙarfin ƙarfafa. wa manafi'u lin-nas sannan kuma da wasu ababe waɗanda suke masu amfanin nuka masu ɗindin yawa ga mutane وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب كما الله يي haka ne domin ya tantance suwaye waɗanda za su taimake shi su taimaki manzanninsa bil ghaib ko da a fake ne ba a ganin su inna allaha qawiyyun aziz lalle Allah madaukakin sarki qawiyyun mai karfin karfafa ne kuma azizun Allah madaukakin sarki mabuwayi ne wanda ya kasance kuma yana da karfi wannan ayar tana shaida kan cewa ashe ba annabi sallallahu alaihi wasallam kawai Allah ya aiko shi da takobi ba wa fil kutubi salifati ya zo a cikin littafan da suka gabata ya zo a cikin at-taura ya zo a cikin al ya zo a cikin az ya zo a cikin suhuf ibrahim wa musa wasfun nabi sallallahu alaihi wasallam akwai siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu yub'athu bi qadib ajab Allah zai aiko shi da sanda ta ladabtarwa qadi sanda ko kaga sandan ladabtarwa ita ce takobi wa huwa sai shine wannan takobin wa wassa ba'd ahbar ahbarin yahudi inda mautihi bi ittiba'ihi sannan wani ba yahudi da zai mutu yayi wasiya yace abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara jama'arsa yace ina karantawa a cikin Attaura. taura ga siffar manzan da zai zo shine khatamun nabiyyi shine cikamakin annabawa idan ya zo ku shi wa qala innahu yasifu dima'a yace a cikin siffofinsa zai zubda jini jinin mabannata wa yasbi zarari wan nisa'a sannan zai kama mata da 'ya'ya a matsayin fursunonin yaki fala yamna'hum zalika minhu ya ce kan wannan ya hana su su bi shi su bi annabi sallallahu alaihi wasallam in ji wannan ba yahuda malamin yahudawa zai mutu ya wannan wasiya وروي أن المسيح عليه السلام قال لبني israila sannan an ruwaito cewa annabi isa alaihi salam almasih ya yi wasiya ga ya faɗa ma banu isra'il mutanensa في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أوجن صفة من زم الله سلما أنه يسل السيف شوى من زال سمى دي ساجي زارقا تقي فيدخلون في دينه طوعا وكرها za a samu wasu za a samu mutane suna shiga addinin Allah addinin manzon Allah ta sama ɗau'an wasu da kansu zasu zo su shiga kamar yadda muka shiga ɗau'an alhamdulillah ba yaƙan mu aka yi ba mu baƙaƙen fata ba a yaƙe mu ba da kasuwanci aka shigo aka yi mana bayanin musulunci ana ce da kanwa da manda aka mana bayanin musulunci iyayenmu suka karɓi musuluncin nan alhamdulillah so daga mu ba a yaƙe mu ba ba da yaƙi musulunci ya shigo najeriya ba ƙasashen afirka makafata ba da yaƙi aka shigo mu ba silman la'an watan da zaman lafiya tun daga masa tun daga maka har zuwa nan kasar tamu musulunci ya shigo ne silman da zaman lafiya ashe kaga takobi ba dole ba shi ake bukatar shi bake shi yasa shi kan shi ba mu na rajab da ya tashi bayani sai ce bil hujjat hujja kuma Allah ma da ya tashi sai ya fara faɗan haka laqad arsalna rusulana fi fil bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist sai ce wa hadida mun gane so da ka ashe abinda da ake bukata abu na farko da ake kiran mutane da shi shine a kira su bil hujjati wal burhani wal bayan wani ne lambar mota AG 239 ya tsare wani get ya je ya janye mota shi da Allah to yayi wasiya da haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sullu saifa manzo Allah sallallahu alaihi zai zara kan sakali fa yadkhuluna fi dinihi taw'an wa karhan za a samu mutane suna shiga cikin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu su da'a wasu kuma su zama sun saba wasu sai an matsa musu wasu da zaman lafiya za su shiga wasu kuma sai sun ga ta sai kaza ba ta san alhamdu ba sai ta juka a makogon to daga nan sai su shiga wa inna ma amara annabi umira annabi sallallahu alaihi an umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama ya zo ya rike takobi ba'da al-hijra bayan an yi hijira awal lokacin da ya shekara goma sha uku a Makka to babu magana takobi duk da za mu gani cewa malam ibn rajab zai kawo cewa akwai wasu bayanan manzon Allah sama da ya rika makwarai wanda suke da alaƙa da takobi amma asali zaman shekaru goma sha uku nan da aka yi a makka to bayani ne da hujja ake zuba musu shi yasa za mu ga ayoyin da suka sauka a makka da surorin cike suke da gayar balaga da fasaha idan kana so kai yi nutso a cikin balaga alkur'ani to ka ɗauki asuwarul makiya nan ne za ka samu al'atalibul balagiyya mabambanta lamma fara lahu darun wa asba'u lokacin da ya zama manzala sama ya zama yana da daula yana da gida gidan shi ne madina wa asba'un sannan kuma ya zama yana da mabiya wa kuwatun wa man'atu sannan manzala sama yana da ƙarfi sannan kuma yana da faɗa a ji shi ne man'a to daga wannan lokacin ne amfani da takobi وقد كان يتحدد أعداءه بالسيف قبل الهجرة duk da cewa زال sama ya kasance yakan yi يكشيدي ga ينسى a a makka kafin a yi hijira da saifi da takobi wa kana ya tsufu bilbaiti manzala sama ya kasance yakan zo ɗakin ka'aba ya ɗawafi wa ashrafu ƙorashin ƙajistama'u bil hijiri alhali manya-manyan ƙorashawa mutanensu manya masu daraja ijtama'u bil hijiri suna zaune a hijiru ismail wannan ragowar ka'abar da ba a gina ba wajen da za ka ga an zagaye shi nan an da tayil. ga ka'aba nan shi kuma yana nan bangaren eh, lokacin da ƙuraishawa eh, suka zo za su gina ka'aba bayan ta rushe sai ya zama kudinsu bai kai ba to shi ne sai suka yanka iyakar abin da za su iya ginawa sai suka gina amma hijiru ismail yana cin ka'aba shi yasa ba a sallah farilla a cikinsa amma ana nafila wa suka ce ma aina mithla sabrina alayhi min hadha rajul ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل سنة شيوة والله منا ماماكي ومتبقى ganin juriya irin tamu ba irin juriyar da muke game da wannan mutumin kad saffaha ahlamana ya mai da tunaninmu na wawaye wa shakama aba'ana kuma yana tsudura ma iyayenmu a shari'a wa na kuma yana aibanta addininmu na bautar gumaka wa farraqa jama'atana kuma ya rarraba tsakanin jama'anmu mu wa sabba kuma ya zazzagi ababen bautan mu laqad sabarna minhu ala amrin azim hakika mun yi juriya da wannan mutumin juriya mai girma falamma marra bihim annabi sallallahu alaihi Wasallam lokacin da manzo Allah ta sama zo wucewa a wajen su gama bi ba'd alqaw sai suka jefa ma manzo Allah sama wata magana mara daɗi fa’urifa zanika fi wajihi sallallahu Alaihi wasallam sai aka gane manzan lissan da ya ji daɗi wata a fuskarsa wa fa’alu zanika da yi salasa marrakin suka riƙa yi ma manzan Allah sun sama haka haso uku yanzu don Allah nan ba tsokana faɗa ba ce ne ne sunan wannan abu ba tsokana faɗa ba kuma yanzu duk waɗancan da'awi ɗin da suka faɗi cewa eh, saffaha ahlamana wa shatama eh, dinana wa kaza wa kaza da gaske ne ba da gaske ba ne fawa kafa wa ƙala sai ya tsaya sai ya ce a tasma'una ya ma'ashira ƙwarai ya ce kuna jina ya ku taron ƙwarai shawa amma wallazi nafsu muhammadin da yadihi na rantse da wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa Allah take laqad ji'tukum bizzabh haqiqa idan baku bar abin da kuke mini ba wallahi na zo muku da yanka na zo muku da yanka fa akhadhatil qauma kalimatuhu sai wannan magana ta manzon sama kawai sai ta sa su bikin su ya fara rawa Wannan magana ta kama su hatta ma fihim rajulun illa wa ka'annama ala ra'sihi tsayrun waqi'u har sai da ya zama kowanne daga cikinsu sai da ya zama kamar an ɗora masa tsuntsaye ne a kansa tsuntsaye sun hau kansa lafazin a tayr ismu jinsi ne shi yasa yayi ifradin sa yace masa wani a sifarsa ba a tayr ba tsuntsu ɗaya ba suna ne na jinsi to suna na jinsi yadda yake zuwa haka ana yi masa mu'amala mu'amalar mufradi ana masa mu'amalar jami yanzu nan za ka iya cewa wa ka'annama ala ra'asihi tsayirun waqi'atun sannan za ka yi cewa tsayirun waqi'un to da ismul jinsi wa hatta inna ashaddahum alaihi qabla zalika har sai da ya zama wanda ya fi tsananta ma manzon sama gaba da mu'amala qabla dalika kafin wannan maganar ta zo da manzon sama ya ce wallahi laqad ji'tukum bizzabhi sai da ya zama la yalqahu bi ahsani ma yajidu min alqaw sai da ya biyu sai ya zama idan ya gamu da manzon Allah sallama sai dai ya kai gaisuwa ya zaɓi kalmar da ta fi kyau a larabci sai ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da da an haɗu sai sai cin mutunci sai ban kaɗa in aka gan shi aka samu dama a ce aje a ɗibo mahaifa uwa uwa ta taguwa da ta haihu aje a sa masa yana sallah a bayan duk manzo Allah sama an masa wannan hatta innahu la yaqul har sai da ya zama yana cewa in sarf ya abal qasim rashida wannan da yafi tsananta ma manzal sama in ya gamu da manzal sama sai ya ce in sarf ya abal qasim sai ce wuce sai ya dan tsaya bismillah bismillah in ya abal qasim rashida yace ya baban alqasim balarabe girmama kan da zai na karshe shine ya sa maka alkunya ukannihi li ukrimahu wala ulatibuhu fa shawqu saw'ati laqab idan balarabe yana son ya girmama ka ya ce maka abuwa ne shi yasa ai balarabe baya kiran matarsa da sunanta sai dai ce mata ummuwa ne kawai mata ka sunanta jimmai kawai jimmai kawo mun kosan ummu fulan ko ummu fulana eh? to kaga haka ake ya ce rashidan kai shiryayye ne fa wallahi ma kunta majhulan a wata nuska. a wata nuskha ma kunta majhulan ce wallahi kai ba jahili bane da ilimi kake majhulan mun san ka kince ne kai ba ba boyayye bane a cikin mu mun san ka da kirki mun san ka da nasaba mai daraja duk wani abu da ake takama da shi a cikin laraba Allah ya ma a gani ko shine mawaki yake cewa wa kuntu idza qaumun gazawni gazawtuhu fa hal ana fi zayala hamdanu zalimu متى تحمل wa الذكي wa anfan حميا تجتلب قلب غاجب ya ce yanzu idan mutane suka yaƙe ni na rama sai a ce ne zalunci sun yaƙe ni ni kuma sai yanzu zama kawai dolo a mare ka ta nan sai ka ce ga nan shi ai baka nan ma bai ji zafin ba ga nan ma ka buga kirki ne wannan kowa wanci a kwace maka wando a kwace ma riga sai ka kwa wandon ka bada kai ka tafi tsarara saboda kirki duk kirki ne ko kaga wannan ba dai ka'ida ita ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi amma wala in sabartum la huwa khayrun lis sabir sai Allah ce wasbir wa ma sabruka illa billah kai juri amma fa sai Allah ya baka wannan bawon dan bawon isti'ana ce sai in Allah ya baka iko yin juriya amma abinda Allah ya baka iko shine karama amma as-sabru wa ma sabruka illa billah sai Allah ya ga dama kai juriya sannan za ka yi وقال محمد بن كعب أقوي رواية تزود أقوي أقوي نسخة تزود محمد بن الحسن أما دي وانا النسخة تاتي إتش محمد بن كعب القرزي أن يسابني كان صحبة سا وسسنا شوى صحابيني أما الإمام الذهبي يشي لا يسع لإنجنتا با يوما أكون دسكي شوى ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنا يفيش زمن من ذا الله سبحانه وتعالى أما قولي راجحي ba a haife shi a zamanin manzo Allah ta sallama ba dan banu cikin banu quraiza yake yana cikin yahudawan banu quraiza waɗanda suka musulunta So daga tabi'i tabi'i so daga la ta tafi suhbatu ya rasu shekara ta 117 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam So daga abinda za a faɗa mana nan hadisi ne mursali tabi'i ne zai ba da labari game da annabi sallallahu alaihi wasallam بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل يقول labari ya kai ma manzan sama cewa abu jahal wannan makiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din hisham shams yana cin waɗanda suke bayyana gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam hisham ibn abd shams shine abu jahal anna muhammadan yaz'umu annakum in bay'atumuhu ishtum muluka labari ya je ma abu jahlin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana riya cewa in ba ya bayatumuhu idan kuka masa mubaya'a kuka bashi caffa kuka yadda manzo ne kuka bi shi ishtun muluka za ku rayu a matsayin sarakuna ka san rayuwar da ta fi ta daɗi wadda za a zo a karatu fanta kada ita ita ce hayatul muluk eh, rayuwar sarakai rayuwar sarau shi yasa Allah ya ce fa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman ya ce wa mulkin kabira aliyahum thiyabu sundusin khudr wa istabraq kaga a lahira ma a aljanna yan aljanna sarakuna saboda sarki ne zai zauna komai sai dai a mishi kallon shi dare kallon shi umarni ne idan ya sa rawani amawali lafiya lau ake idan aka shigo da kai haka ya cire amawali ya ce ai ka bugunka har sai an kai ka lahira kaida ta fita kenan in ka je gaban sarki ya cire amawali to ka yi laifi ke amma kuna magana zaman lafiya ce zauna da amawalin shi mu kuma amawalin mu yanzu na tashin hankali ne na corona Allah shi kyauta ko to ishtun muluka rayuwar da tafi daɗi ita ce rayuwar tarakai a duniya to za ku rayu a matsayin tarakuna waɗanda kuke faɗa a ji in kun faɗa za a ji in kun yi nuni isharatukum hukumun wa ta'atukum ghulmu haka musulmai za su zama in sun ba annabi sallallahu alaihi sallam fa idza muttum bu'istum bu'istum ba'da mawtikum idan kuka mutu kuma za a tashe ku bayan kun mutu wa kanat lakum jinanu khairin jinanun khairun min jinanil urduni wa kanat lakum jinanun za ku zama kuna da aljannatai khairun min jinanin urdun aljannatan da suka fi gonakin urdun urdun ɗaya daga cin biladu sham ita ce jordan a yanzu tana ɗaya daga cin wajajen da larabawa suke ji da su saboda suna da ruwa suna da ruwa sannan suna noman inabi da yawa sannan kuma suna noman zaitu wannan wanda yana ɗaya daga cin arzikin larabawa dabino zaitun da kuma inabi to a urdun ana yin wannan ina cin biladu sham ina cin al'amdul mubaraka ina cin ƙasa mai albarka sannan ina cikin eh, abin nan ilil masu al'aqsa ladi barat na fiha al'amdul lati barat na fi ha, to urdun na ciki wanda su ne an kaji ana hadisan da suke gane kan faba'il sha to kusan yanzu kasashe ne sun kai bakwai ko takwas bayan bature ya zo ya kikkilla kasashe to urdun tana ciki wa annakum in khalaftumuhu kana lakum minhu adh idan kuma kuka saba masa to tabbas za ku sami yanka daga gare shi kuma bu'ithum ba'da mawtikum sannan kuma a tare da ku bayan kun mutu wa kanat lakum narun tu'azzabuna fiha sannan kuma kuna da wuta wacce za a rika azabtar da ku da ita فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله sai labari ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ana aqulu zalika inna lahum minni na dhabha ce tabbas ina faɗa musu cewa in ba su tuba ba lallai akwai yanka a tsakani na da su wa innahu la akhidhuhum kuma lallai wannan yankan zai kama an kai ma Abu Jahalin wannan labarin labari ya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sama ya tabbatar da haka ibn hisham ya ruwaito wannan a cikin sirarsa sa muhammad ibn ishaq al-akhbari shi ya ruwaito wannan bayanin a cikin sirarsa وقد امر الله تعالى بالقتال في مواضع كثيره حقيقه الله مدوكتي سلكي umarni da cewa ay yaqi a cikin littafin sa a wurare masu yawa qala ta'ala Allah ya ce yace faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsadin Allah ya ce na haifu wajen wajadtumuhum ku kakkashe mushrikai du inda kuka same su in yaki ya haɗa ku da su wa ku kama su a matsayin fursunan yaki wa hasuruhum sannan ku katkan garin su wanda yana cikin dabarbarin yaki wa qu'udu lahum kullu sannan dukkan wata madakata ku zauna ku ajiye masu ribasi zama suna jiran su a wajen in sun zo ku bige su nan Allah madaukakin sarki yana ba manzalla sama umarni ne yaki bayan da ba a umarce shi a yi yaƙi ba kuma an ɗau lokaci mai tsawo ana cutar da shi da sahabbansa shi yasa malamai suke cewa yaƙi ya bi matakai hukunta yaƙi a musulunci matakai matakai ya fi akwai hukuncin farko da aka yi ba yaƙi kufu kuma a aqimus musala fa inni lam umar bil qital ana maka kenan tsawon shekaru goma sha uku annabi sama bai taɓa cewa a rama abin da ake yi ma mutane shekara goma sha uku ana musu azaba a yanka mutum da zartu a hasa wuta a zo a jefa shi an yi masu abban mazan sama ko ba a musu ba an musu manzon sama zai zo ya ga alu yasir ne yake ce musu sabran ala yasirin fa inna mawqidakum aljannah ku jure ya ku yan gidan yasir alƙawarin da Allah ya muku aljanna an yi wannan shekara goma sha uku masu sun sai shi ku kama hannun ku ku yaki kowa ni ba a ce in yaki ba to daga nan ne aka zo matakin da aka koma madina aka ce a rama أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير في أكرات الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله kaga wannan shi ne ake tumshi jihadu dafi jihadu dafi jihadi na kare kai ku kare kanku baya cikin dabara baya cikin rayuwar dan adam ka zama ai ta dukan ka kai ko ba za ka rama ba in an duke ka ka rama to za a zauna lafiya mun gane to shine har zuwa matakin wannan ayar waqtulul mushrikeena haythu wajadtumuh in kun samu mushrikai yaki ya hada ku da su to ku karkace su domin su ma kashe ku suke kuma sun kashe ku a baya aka samar da wannan sai yasa fiqhul jihad babban abu ne mai mahimmanci a cikin musulunci fahimtarsa yaushe ne yake tasowa ya matakansa suke suwaye suka cancanta a yi yaushe ne ake yi da ana da buƙatar wannan wa qala sannan Allah madaukakin sarki yace fa idza laqitumul ladina kafaru idan Allah ya hada ku da waɗanda suka kafirta to fa zabba riqabi abinda za ku yi shine ku sassara wuyayensu hatta idan askantumuhu har sai kun shayar da su jini fa wasa wasaka ku ci gaba da ɗaure su ku tsananta ɗauri. fa imma nan ba'adu. waɗanda kuka kama ba ku kashe su ba fa imma nan ba'adu. in kun ga dama ku yi musu kyauta ku rabu da su ku yafe musu ku ce ku tafi wa imma fida'a ko kuma ku ce su fanshi kansu al-allamatu shankiti rahmatullahi alaihi yace wa qad umira an sallallahu alaihi wa sallam bi qatl al-atara wa qad umira bil fida'i wa qad umira bil manni alayhi to da babu nasu akwai malaman da suke cewa an goge wannan aya a tana na aya ce muhkama an ba manzon sama dama ya kalla idan sun cancanta an kamo su a matsayin fursunonin yaki sun cancanta a kashe su a kashe su kamar yadda aka yi ma banu ba sa'ad ibn mu'az ya ce duk wanda ya zama ya balaga kawai a kashe shi aka kashe shi sannan kuma an umarci manzo sama filman babu laifi ya yi musu kyauta ya ce ku tafi na yafe muku sannan wa in ba fida'a ko kuma ya ce to ku ba da wani abu ku fanshi kawunanku kamar yadda aka yi aka ce duk waɗanda suka iya rubutu da karatu su koya ma 'ya'yan larabawa al'ansaru da al-muhajirun rubutu da karatu shine fansarsu su ya halasta wani haza utibu ala akhdil fida'i minhum fi awwal qitalin qataluhu yawm badr shi yasa a tashin farko yakin farko da aka yi mafi girma wanda aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijira yakin badar aka zargi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zarge shi ya mushi fada utibu aka masa faɗa da shi da sahabbansa saboda ne ala akhdhil fida'i minhu saboda sun karɓi fansa daga mashirikai amma daga baya sai hukunci ya tabbata duka waɗannan hukunce hukuncin sun tabbata immal qital wa immal fida wa immal man duk wanda aka yi an yi daidai wani zala ƙaunuhu ta'ala sannan an Allah maɗaukaci saki ya saukar da faɗinsa da yake cewa ma da ne nabiyyin an ya kuna lahu asra hatta yuskina fil aq ai bai cancanta a ce wani annabi ya riƙi fursunonin yaƙi su zama nashi ba bai kakkashe su ba hatta yuskina fil aq har sai ya shayar da ƙasa jini in aka yi aka tsorata su suka tsorata to daga nan hukunci kuma sai ya dawo in an ga dama a kashe su in an ga dama a karɓi fansarsu in an ga dama a yafe musu su tafi na arba duniya Allah ce ku kuna son tarkacen duniya ne wallahu yuridu al-akhirata shi kuma Allah lahira yake ne to ka gani to da a farkon lamari Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyin nan da zafi aka ce a karkashe su da aka gama yakin badar aka kama fursunonin yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tara sahabbansa da dattawa ake fara neman shawara aka ce Umar ne ne fahimta ka yace ara an yuqattalu yace ya ma'aikin Allah kawai da aka kashe su kawai kawai da aka kashe su shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana qalbu umara mithla qalbi nuhi رب لا تذر على الأرض من الكافرين دجارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا تسيت ويا أبا بكر ما فهمتك تسيت يا معيكم أنني إنا بين سبادة وأنا أبا أفنشيس تسيت وكان قلبه أبا أبي بكر مثل قلب إبراهيم وعيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم zuciyarsa sayyidina abubakar kamar zuciyar annabi ibrahim ce da ko zuciyar annabi isa alaihi salam karshe wa Allah ya goyi baya sai ya goyi bayan sayyidina umar radiyallahu anhu riwaya sahihi ya take cewa law nazala al'azab ma najatina illa umar sai da azaba ta sauka wallahi ba wanda zai tsira hanni sai na umar to kaga shine wannan وكانوا قد أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ sahabbai sun yi nuni ga manzo Allah sama cewa ya karɓi fansa a badar min al'asara daga waɗanda aka kama su a matsayin fursunan yaƙi wa itlaqihim sannan suka ba da shawara cewa a sake su bayan wanda to shine sai Allah madaukakin sarki saukar da ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah qala ibn uyayna babban malami al'imam ibn uyayna ta rahmatullahi alaihi ya faɗa sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna yana ɗaya daga cikin manya manyan malamai a tufa'u tabi'i eh, a karini ne na Sumalik amma su malik sun girmai domin shi ya ci gaba da rayuwa bayan su haske da ta kai ma ya koma ba yi da sa'a in ya waiga ya fita ya fita garinsu in ya fito daga in ya fito garin makka yana tafiya ba zai ga wani sa'an shi ba kowa ya mutu sai da yara sai kanana duk sa'o'in shi ba yi da sa'a sai ya rika cewa halatti diyaru fa suttu ghayra musawwadi wa min ash-shiqa'i tafarrudi bi su'udati yace gida ya zama kofai ba kowa sai ni yanzu ni ne da abin da za a yi na da taku ne za a zo wajena ke bala'i e mautul aqrani fitna ka koma kai kadai duk fitina in ka taso wajen kaza a zo kai ne mai sulhun kaza kai ne mai wallahi jarabawa ce a rayuwa kuma wannan ya darasi ne ba zai yiwu kai kaɗai ka ce a bakka saha ba shi yasa masu masu kokarin sai sun kora kowane mai da'awa malaman sunna su siffanta su da bid'anci sai su kadai to ba dabi'a ba ce ne ce ko ba za su ci nasara ba domin kai kaɗai ba za ka iya karantar da al'umma ba ba za ka iya ba kuma bala'i ne a baka kai kaɗai ba shi ne kana buƙatar mataimaka to haka sufiyanu yake halatti diyaru fa suttu ghayra musawwadi wa min ash-shaqa'i tafarrudi bis-su'udi yake tafewa ce ni kaɗai ne shugaba ni kaɗai da tijo mun gane to shine wannan eh kaga a tabbare a tabbare Eh, ko atal bukhrij eh? to shine wannan yace ursila muhammadun san sama bi arba'ati suyufi an aiko manzo Allah sama da takubba guda hudu amma a zahiri in kun gani za ku ga uku zai faɗa amma dai ya ce hudu waɗanda takubba ne saifun adal mushriki na min arbi hatta yuslim takobi na farko shine takobin da Allah ya aiko shi da shi na mushrikai ne na larabawa har sun musulunta takobin farko ce wa saifun alal na min ghairihim hatta yuslimu sannan takobi na biyu shine takobin da aka sanya wa manzon sama ya amfani da shi ga mushrikan da ba na larabawa ba hatta yuslimu hatta yuslimu sun musulunta aw yustaraqqu ko kuma a mai da su su zama bayi auyu yuqadu bihim ko kuma a karɓo fansa a wajensu wa saifun ala ahlil qiblati min ahlil baghi sannan takobi na uku shine takobin da aka halasta ma manzo Allah sallama ya yaƙi musulmi a cikin gidan musulunci min ahlil baghi cikin yan tawaye waɗanda suka zara takobi suna yaƙar gwamnati kuma suna kashe mutane ko su ma an ba su dama an ba da dama cewa a yaƙe su kamar yan boko haram a Najeriya kamar yan isil a wasu kasashen sham da kuma Iraki kamar yan shabab a kasashen su mali da makamantansu masu fitowa su ce ba za a zauna lafiya ba sai an yi aiki da ra'ayinsu sai an yi kaza sai an yi kaza kuma duk wanda suka samu suka shi waɗannan an ba manzo sama dama ya yaƙe su kaga ta kuba nawa ke ne misafa uku amma dai ibnu rajab rahmatullahi ya ce ibnu uyayna ya ce hudu ne amma uku to amma zai samu wanda shi na hudu har ma da daɗi وفيما ذكر نزاع بين العلماء اما cikin abinda al-Imam Ibn Uyayna rahmatullahi alaihi ya ambata akwai sabani tsakanin malamai fa inna minhum man yujizu mufadata wal istiqaqa arabi wa ghayrihi domin a cikin malamai akwai wanda yake ganin cewa ya halatta su kansu larabawa a ba su damar su fanshi kansu ko kuma a ci gaba da bautar da su kaga a maganar al-imam ibn uyayna ya ce saifun alal mushrikina min al-arab hatta yuslimu amma da yazo sai ya ce saifun min alal mushrikina min ghayrihim ay min ghayri al-arab hatta yuslimu aw yustaraqqu aw yuqadu bihim kaga kaga su sai aka ba su waɗancan damammakin suna da waɗannan damammakin to sai ibnu hajar sai ya ce akwai saɓani su kansu laraba suna da waɗannan damammaki ya halasta larabawa a wajen wasu malamai a kama balarabe ya zama bawa a wajen wasu malamai wasu kuma malaman suna ganin balarabe ba a bautar da shi ko ya musulunta ko a kashe shi mun gane to shi ne nan yake cewa akwai saɓanin malamai a kan wannan matsala to shi ne sai yake cewa wa kazalika hakanan an samu wani wasu daga cikin malamai yujizu akhdha al-jizyati bayna al-kuffari jami'ihim an samu wanda suke ganin cewa ya halatta ga baki ɗaya kafarai za a ba su dama su rika ba da jizya ba su musulunta ba sai su zauna a ƙarƙashin hukuncin daular musulunci amma za su rika ba da jizya wanda jizya asali ta sauka ne ganin. ga ahlul kitab ko hatta yu'til jizyata an yadin wahum hum ana magana da yahudawa ne to shine sai ki ta ya yazhar ni dai abin da ya bayyana a gare ni anna fil qur'ani arba'ata suyufin lallai a cikin alqur'ani akwai kubba guda hudu akwai nau'ukan kubba guda hudu da Allah madaukakin sarki ya ba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam na farko saifun alal mushriki na hatta yuslimu au yi takobi na farko shine takobin da Allah ya ba manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi ya mushrikai kaga mushrikai nan ba a faɗi jinsinsu ba ko larabawa ne ko ba larabawa ba hatta yuslimu au yu'sar har su musulunta ko kuma a kama su a matsayin fursunonin yaki fa imma mallan ba'du wa imma fida'a ko dai bayan an kama su a matsayin fursunonin yaki ko a kyauta a yi musu kyauta a yafe musu a ce su tafi wa in ma da'a ko kuma su fanshi kawunansu su ba da wani abu shi nan su fanshi kawunansu kun ga na farko ce nan ba a bambanta larabawa da waɗanda ba larabawa ba duk mushrikai waɗanda suka zama suna bauta ma wanda ba Allah ba to dukkaninsu takobin farko ce takobi na biyu وسيف على المنافقين وهو, وهو سيف الزنادقة akwai takobi na biyu shine takobin yakar munafikai amma munafikai waɗanne iri azzanadiqa waɗanda malamai suke ci musu zindiƙai zindiƙai suna yakar musulunci a gefe amma kuma sai su fito su rika nuna cewa su musulmai ne duk da daga ƙarshe da zindiƙancinsu ya kai zindiƙanci su rika bayyana kansu yanzu irin su abin nan irin su basharu bin burt basharu burt ɗaya daga cikin mawaƙa da aka yi su a zamanin banu umayya kaga ne. waƙoƙin shi cike suke da zindiƙanci daga cikin aƙidarsa ɗan ya fi annabi adam shedan ya ya fi annabi adam a cikin aƙidar bashar ibn sannan shi ya ɗauki kansa a matsayin shine wakilin shedan duk waƙoƙinsa da yawa daga cikin waƙoƙinsa mutum ya ɗauki diwaninsa to ba abin da ke ci face kara cewa duk abin da shedan ya daidai kaga yanzu waɗannan yan satanism ɗin ba ba ba ba ba ba ba ba masu bautar ba ba akwai su sannan ka gangaro ka zo wajajen su irin su ibn rawandi wanda in an kawo masa ƙur'ani sai ce hadisu khurasa irin su abul ala'i ma'arri abul ala'i ma'arri shaykhul ma'arra yana da aƙidoji irin waɗannan masu haɗari to kaga dukkanin su zanadiqa ne ka gangaro irin su al-hallaj mansur al wanda ya kira zuwa ga ittihadi ko ka dawo wajen irin su ibnu arabi ibnu arabi asma'i mai aƙidar wahdatul wujud wanda bashin shi ne waɗannan 'yan haƙiƙar a yanzu suke nan eh, jikokin sai 'yan haƙiƙa ku kaga dukkan waɗannan zanadiƙa to su ma akwai takobi na musamman da Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi domin ya wa kad amara Allah bi jihadihim Allah ya umarni cewa a yaƙi a yi jihadi akan munafikai zindiƙai wal ighlazi alaihim da kuma a kautata musu bayani fi surati bara'a ya zo a cikin suratu bara'a وسورة التحريم يازو wa سورة التحريم وآخر سورة da kuma. ƙarshen suratul ahzab duka waɗannan ayoyin kun san su takobi na uku wa saifun ala ahli kitabi hatta yu'tul jizya ka gani ko sannan sai takobin da Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallama a cikin suratu bara'a shi kuma na yaƙar ahlul kitabi hatta yu'tul jizya har sai sun rika ba da jizya na hudu wa saifun ala ahli baghi sai kuma takobi na hudu da Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yaƙi an ahalul waɗanda suka zama 'yan ta'adda 'yan tawaye masu fita daga ɗa'a shugaba kuma suna yakar mutane wa huwa al-madhkuru fi suratul hujurat wannan takobin shine wanda aka faɗe shi a cikin suratul hujurat wa in ta'ifatan min al-mu'minina zuwa karshen aya amma wa lam yasulla sallallahu alaihi wa sallama hada as-sayfa fi hayatihi amma manzon salama bai zara wannan takobin ba a rayuwarsa Eh, takobin yaƙar ahlul bari ba manzo sama bai yaka ba domin babu bukatu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu buka wanda ya fara yaƙa su shine sayyidina Ali radiyallahu anhu wa inna ma sallahu Ali radiyallahu anhu fi khilafatihi sai dai sayyidina Ali radiyallahu anhu shine ya zara wannan takobin na yaƙa al-bukha al-bukhatu yan ta'adda masu ƙetare iyaka masu yaƙar mutane a zamaninsa wa kana ya kulu sajiduna ali radiyallahu anhu yana cewa ana alladhi allamtu an-nasa qitala ahli qiblati ni ne na karantar da mutane yadda ake yakar waɗanda suke iri cewa su musulmai su ne ahli qibla khawarijawa da al-bukha akwai tattauna da malaman fikihu suke yi shin akwai bambanci tsakanin albughatu da alkhawarij malam ibn taymiya a littafansa da yawa musamman majmu'ul fatawa shi ya tafi akan bambanta tsakanin suwaye khawarij suwaye kuma albuga a wajensa alkhawarij su ne waɗanda suka yi mashugaba waye amma ba sa kashe kowa su kuma albugatu su ne waɗanda suke fitowa cikin gari su ci gaba da yaƙar mutane bayan sun ce ba su yadda da gwamnati ba kuma sannan su kashe mutane kamar yadda yan boko haram suke to akwai wannan su kuma wasu malaman mu na fikihu za ka ga a cikin littafan fikihu sai kawai kissa babu kitali ahlil baghi wal khawarij sai su hada su walahu sallallahu alaihi wasallam siyufun ukharu sannan manzo sama yana da wasu takubban na daban saifuhu ala ahli siddati akwai takobin da aka bashi domin yatsi waɗanda suka zo suka ji sirrin musulunci kuma suka yi ma musulunci tawaye suka yi radda wa huwa alladhi qala fihi man baddala dinahu wannan takobin shine manzo sama ya faɗi game da shi cewa duk wanda ya canza addinin sa ku kashe shi wa qad sallahu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu min ba'dihi fi khilafatihi ala man iqtadda min qital min qaba'il arab sagiruna abubakar shine ya zara wannan kantakalin na yakan waɗanda suka yi ridda a zamaninsa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗanda suka yi ridda daga cikin kabilun larabawa su musailimatul kazzab da makamantansu wa min hasaifuhu ala al-mariqi daga cikin takubban da Allah ya ba manzo Allah sallama ya ba shi dama ya yaki waɗanda suke yan zakewa kaga kawari kenan kamar al-imam Rajab ya bi fahimtar malam ibn tamiya akwai bambanci tsakanin khawarij da kuma wa da albuga wa hum ahlul bid'a kal khawarij sune an bid'a kaman khawarijawa wa qad thabata anhu al-amr bi qitalihim haqiqa manzo sallama umarni ya tabbata a gare shi daga gare shi cewa ya yake su ko a yake su ma ikhtilaf ulama fi kufrihim amma malamai sun yi sabani cewa shin kafirai ne su ko ba kafirai bane su وقد قاتلهم علي رضي الله عنه في خلافته a قوله innahum laysu bi kuffar sayyidina ali ya yake su kuma yana cewa ba kafirai bane aka ce ahumul kuffar yace bal min al-kufri farru aka ce ahumul munafiquna sai yace bal hum yadhkuruna Allah katiran wal munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila aka ce man hum qala hum ikhwatun lana baghaw alaina yace yan uwanmu ne amma sun mana tawaye suka zo suna yakan mu so da ba mu kafarta su ba amma ya halatta kuma a yake su وقد روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المارقين حقيقة يا تبت دق سيدنا علي رضي الله عنه cewa maza sama ya umarni cewa a yaƙi almarike yan zakewa masu fita daga ɗa'ar shugabanci wanna kisina da masu warware alkawari bayan sun yi mubaya'a ga shugaba kuma daga baya su masa tawaye wal da kuma waɗanda suka zama jairai وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا القاسط الجائر المقسط العادل إن كقارا سيزم عادلي إن كرجي سيزم جائري الظالمي وقد حرق علي طائفة من الزنادقة حقيقة سيدنا علي رضي الله عنه يقول وسدقت شنزن ديكي كو يقول ونن ديكي في الله كو yace lamma ra'aytu al-amra amran a ajidtu nari wa da'awtu qambara da naga al'amarin ya munana sai na ce makambar kura mun wuta sai ya karka daukace yana jefa sai ce dama mun fa suka ce an jefa su a wuta fa kafin su kone sai ce ai dama la yu'azzibu biha illa rabbuha ai dama ba mai azabtarwa da ita ce ta ita wutar kare huwa rabbuha wai maimakon su tuba Allah ka raba mu da mummuna aqida to shi ne sai ya ce wa an kar ta hariƙahun bin nari fasauwa babnu abbasin ƙaflahu ali ya ce kai daidai da ka kashe su amma wa an kar alaihi ta hariƙahun bin na amma sai na abdullabna abbasin ce amma ba kai daidai ba ya amirin ne ka kona su da wuta faƙala aliyun wai habni abbasin ya ce ka ibn akwai shi da zakwale-zakwale labahasun anil hanati shi kullum ibn abbas ya gano mana abin da ba daidai ba alhanatu shine abin da yustaqba shi yasa fitina ana ce mata alhanatu duk abin da ba a so ana ce masa alhanatu Allah madaukakin sarki ya yace mana Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon abin da aiki da abin da muka ji a yi haƙuri ina jin na ɗan ƙara tuta wa sallallahu na gane gabar ta zo ƙarshe kan mu je mu tsaya a daji to shi yasa na dan samu wani dan waje gari gari shine sai muka tsaya a wajen mun gama da gaba ta farko amma akwai bayanan da suke da alaka da wannan dan ƙara ce ta fahimta insha Allah ta'ala a majalisi na gaba Allah ya mana albarka ga baki dai wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in